tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacinta masu kallo ga cikakkun labaran matashiya ne kan tuwa ingantar su farko ga muhimman kanin su shugaban najeriya bola tinubu zai ziyarci kasar riyadh da ke Bahaushe tashar da ke tsage gaskiya ko komai ɗacinta masu kallo ga cikakkun labaran matashiya TV mai karanto Amina Tayar Mamur suka farko ga muhimman kanin su. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai ziyarci Riyadh na ƙasar Saudiya domin halartar taron da aka shirya gudanarwa na tattalin arzikin duniya. Kamfanin rarraba wutar lantarki a Najeriya ya tabbatar da cewa wasu bata gari sun lalata wayoyin wutar lantarki da ke samar da wutar a garin Jos da kuma jihar Gombe. Jami'an 'yan sanda a Jigawa sun yi nasarar kama wani mutum da ya garkuwa da mutum ya kuma ya kashe shi bayan an karbi kudin fansa. 'Yan bindiga da suka addabi garin Jos sun ajiye makamansu tare da mika wuya ga jami'an sojoji. kanin labaran kenan sai ku biyo ni domin kallon cikakkun su da ma wasu labaran da nake tafi da su jama'a masu kallon mu assalamu alaikum a yau muna talata 12 ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan jafiyan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da garin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 23 ga watan afrilu shekara ta 2024 miladiya Shugaba Bola Tinubu zai halarci taron tattalin arzikin duniya da aka shirya gudanarwa a ranakun 28 zuwa 29 ga watan Afrilu a birnin Riyadh na kasar Saudiya. A wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasa a jure Ingilele ya fitar a ranar Litinin ya ce bisa gayyatar da Prime Minister Netherlands Max Rutte ya yi masa. yayin ziyarar shugaba tinubu zai tattauna da firayim minista sannan zai shiga taruka daban-daban tare da mai martaba sarki william alexander da sarauniya mazima ta masarautar har ila yau a yayin da yake kasar netherlands shugaba tinubu zai halarci taron kasuwanci da zuba jari a a tsakanin nigeria da netherlands wanda zai haɗa shugabannin ƙungiyoyi a ƙasashe biyu don gano damarmaki na haɗin gwiwa ya ce musamman a fannin noma da kula da ruwa wajen samar da sabbin hanyoyin samar da mafita mai ɗorewa ga ayyukan noma za kuma a tattauna da jami'an ƙasar game da ayyukan sarrafa tashar jiragen ruwa waɗanda a duniya an san su da kwarewa a kai Shararren ɗan kasuwa Alhaji Aliko Dangote ya yi alkawarin gina kamfanin siminti a jihar Gombe. Aliko Dangote. ya bayyana haka ne a yayin bikin auren 'yar Alhaji Umaru Kwairanga a jihar ta Gombe. Mai taimaka gwamnan jihar Gombe a harkar yada labarai Ismail Uba Misili ya fitar da sanarwa a shafinsa na Facebook inda yake cewa Dangote ya ce zai kafa kamfanin ne duba ga yadda al'amuran kasuwanci ke bunƙasa a jihar. Ya ƙara da cewa gwamnan jihar ya samar da yanayi mai kyau da zai taimaka wa kasuwanci wurin haɓakawa da kuma irin yadda jihar ke da sinadarin haɗa siminti sosai. Dangote ya tabbatar da cewa idan suka fara haɗa siminti a jihar Gombe akwai yiwuwar farashin simintin zai sauka a yankunan da suke kewaye da jihar ta Gombe. za kuma a samu waɗannan rangwamen ne saboda rage nisan jigilar simintin da za a yi a samu Kamfanin rarraba wutar lantarki na Najeriya TCN ya tabbatar da cewa ɓata gari sun lalata tarakunan wayar lantarki guda hudu da ke rarraba wutar lantarki a hanyar Jos zuwa Gombe. Lalata tarakunan layukan wutar ta janyo an fada cikin rashin wutar lantarki a jihohi uku da suka hada da Adamawa, Gombe da Taraba. manema labarai suroito rawaito jami'in hulɗa da jama'a na TCN NDD Meba ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a daren jiya Litinin. Sakamakon hakan, wutar lantarkin a tashoshin Gombe Yola da Jalingo suka sami matsala lamarin da ya illa ga yawan wutar lantarkin da kamfanin rarraba wutar ya na Yola da Jos ke samu. Ya ce kamfanin TCN yana sanar da cewa an lalata yankuna hudu da ke dauke da manyan layukan rarraba wutar lantarki ta hanyar Jos zuwa Gombe mai karfin kilo 330 da misalin karfe 3 da minti 32 na yammacin yau 22 ga watan Afrilu 20 na yammacin jiya 22 ga watan Afrilun shekarar 2024 a yayin wani rangadi na injiyoyin TCN suka gano cewa an lalata tarakuna na 288 da 280 da tara da kuma ɗari biyu da casa'in da ɗari biyu da casa'in da ɗaya kuma an datse layukan wasu hanyoyin wannan ta sa sun daina aiki gaba ɗaya. an yi ta cece ku ce bayan yada wani faifan bidiyo da ɗalibai ke dukan wata ɗaliba a birnin tarayya abuja lamarin ya faru ne a makarantar lead british international da ke birnin tarayya a yayin da ɗalibai ke cin zarafin ɗalibar a cikin ɗaya faifan bidiyon an gano inda wata ɗaliba ta yanke ta da mari tana cewa waye ya sa ta ci amanar ta a soyayya a faifan bidiyo na biyu an gano ɗalibar tana zaune a gefen wani ɗalibi inda yake cewa shine ya lalata mata soyayyarta bidiyon ya haifar da dubban tsokaci daga masu amfani da kafar yanar gizo waɗanda suka yi kira ga hukumomin makarantar da su binciki lamarin a yau talata ne wasu iyaye suka mamaye makarantar da fatan za a shawo kan lamarin sai dai an ga ɗalibar da aka kama tana marin abokiyar karatun tata tana shiga harabar tare da rakiyar tsofaffin maza masu kallon mu kada ku shafi kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yaɗa labarai na matashiya tv kuma za ku iya bibiyan mu a shafukanmu domin kallon shirye-shiryen facebook youtube instagram tiktok duk a matashi. Asia TV ko karanta labaran mu a matashiya.com ko kuma ku kira mu kai tsaye don bayyana mana ra'ayinku abin da yake faruwa a yankunan ku akan lambar wayar mu 0809939266 za mu karbi wannan sakon daga zaran mun kada kuma labaran zai dora. To madalla barkamu da dawo yanzu kuma ga ci gaban labaran. Jami'an 'yan sanda a Jigawa sun kama wani Adamu Bello mai shekaru 56 a karamar hukumar Buniyadi a jihar Yobe. An kama shi ne da laifin haɗa baki sacewa da kuma kisan gilla na wani Abdullahi Adamu mai shekaru 30 a ƙauyen Musari da ke karamar hukumar Guri. An kama wanda ake zargin ne a ƙauyen Maimari na jihar Yobe. Jami'an sun samu korafi a ranar 28 ga watan 6 na shekarar 2023 ga ofishin kwamishinan 'yan sandan jihar Jigawa a rubuce cewa a ranar 24 ga watan 6 shekarar 2023 da misalin karfe 1 da minti 20 wasu guggan mutane da har yanzu ba a tantance ba sun kai kimanin sha biyu dauke da abin bindigogi da wasu muggan makamai sun shiga gidan wani abdullahi adamu mai shekaru talatin a ƙauyen masari da ke karamar hukumar guri suka yi awon gaba da shi bayan samun rahoton jami'an tsaron na hukumar leƙen asiri ta jihar dutse sid sun shiga aikin bincike inda jami'an suka kama mutane hudu da ake zargi da hannunsu a ciki daga cikin waɗanda aka kama akwai buba a abdu mai shekaru talatin da bakwai mazaunin garin guri da kuma Bello Malam mai shekaru ashirin na Mama da ku da ke ƙauyen Birnuwa da kuma Adamu Ɗahiru mai shekaru ashirin da takwas na garin Maje da ke Auyo Local Government da Mamman Bille mai shekaru talatin na Bodala a ƙauyen Guri da ke ƙaramar hukumar Guri. 'Yan sandan sun ziyarci wurin da lamarin ya faru a ƙauyen Maina da ku da ƙaramar hukumar Birnuwa. A yayin da ake yi musu tambayoyi waɗanda ake zargin sun amsa cewa sun haɗa baki da Adamu Bello wajen aikata laifin. Sannan bayan karɓar kuɗi naira miliyan uku a matsayin kuɗin fansa sun kuma kashe wanda aka sace. Adam Bello ya kuma bayyana cewa an ba shi naira dubu ɗari biyu da goma daga kuɗin fansar da aka karɓa. Har ila yau rundunar ta kuma kama 'yan fashi da makami masu karya masu karya suna garkuwa da mutane da masu sai da miyagun ƙwayoyi da kuma manyan masu laifuka daban-daban A nan ma 'yan sanda sun tabbatar da mutuwar wasu ƙananan yara biyar sakamakon rashin iska a cikin wata mota a garin Mina da ke jihar Neja. Yaran sun hada da mata hudu da namiji ɗaya 'yan uwa uku da wasu biyu daga iyaye daban-daban ciki har da ɗan mai motar. Kakakin 'yan sandan jihar DSP Wasiu Abeodan ya ce ofishinsu da ke Fakunku Pakungu ya samu bayanin cewa an tsinci gawar yara biyar 'yan tsakanin shekara biyar zuwa sha uku a makale a cikin wata mota kira Honda Civic a unguwar Gurara Albishir da ke Mina. a biyodin ya ce an gano numfashin yaran ya ɗauke ne a cikin motar bayan da iyayensu da makwabta suka kwashe a wani suna neman su. ya ce daga bisani aka sanar da 'yan sandan suka ziyarci wurin a cewar sa rundunar ta gayyaci mai motar domin yi masa tambayoyi kuma ana ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin wata majiya unguwar da ta nemi a ya sunanta ta bayyana cewa yaran sun yi kuskure ne suka kulle kansu a cikin motar wadda mai gidan ya yi watsi da ita sama da shekaru biyu ya ce daga baya ne iyayen suka gano gawawakinsu a cikin mota a ranar lahadi da yamma bayan sun shafe sa'o'i suna neman su a unguwar Wasu 'yan bindiga da suka addabi garuruwan karamar hukumar wasi a jihar Filato sun ajiye makamansu tare da miƙa wuya. Gwamnatin jihar Filato ta sanar da hakan a ranar Litinin inda ta ce 'yan bindigan wasu masu yawa sun mika bindigogi kira AK-47 ga gwamnatin jihar. Mai ba gwamna Caleb Miftuwang shawara kan harkokin tsaro kuma kwamandan rundunar Operation Rainbow Birgadiya Janar Gakki Shefi ya bayyana hakan a garin Jos. Shefin ya bayyana cewa 'yan bindigar sun mika wuya tare da ajiye makaman nasu ne bayan doguwar tattaunawa tsakanin su da gwamnati. Ya ce baya ga bindiga kira AK-47 akwai kuma sauran makamai da 'yan bindigar suka ajiye wanda ya nuna sadaukarwarsu ga zaman lafiya. mai ba gwamna shawara ya yi kira ga sauran 'yan bindigan a jihar da su miƙa wuya tare da ajiye makamansu ya kuma ba da tabbacin cewa gwamnatin jihar ta ɗauki matakai na kwato makamai daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda domin daƙile hare-hare a ƙaramar hukumar wase duka duka a nan labaran ya zo ƙarshe a madadin wanda ya tace labaran ya zo gare ku sunana amina tar mamar nake cewa allah ya sada mu da alkhairinsa